Thunder Blows Online TV. So, Dr. Bashir, bayan wannan shi tsohon gwamna ya zargi kun yi haya 'yan ta'adda sama ga dubu biyu kuma kun ma sai jami'an tsaro suna kallo ana abin da aka yi ko dai sun kasa ko kuma kun fi karfinsu me ya gaske wannan zargi to yanzu zan ci gaba dai da kuma da magana uku ga wata na'am in har akwai wanda ya sai jami'an tsaro to ai abdulaziz ne okay saboda duk da ta'addancin da ya zo da shi su jami'an tsaro ya zama sun nuna kamar ba sa iya masa komai saboda kullum karyar da yake masu cewa shugaban kasa muhammadu buhari da izinin shi yake abin da yake yi su kuma saboda haka sai su kasa yin komai saboda gani suke kamar wata oda ce daga sama to ai in har akwai wanda za mu ce ya sai jami'an tsaro shine tsohon gwamna abdulaziz yari saboda shi ya shiga da 'yan ta'adda a bakura ya yi terrorizing mutane ba bala'in da bai ma mutane ba a wannan rana kuma ga jami'an tsaro sama da mota hamsin ta 'yan sanda tana cikin bakura a rana amma kuma ba abin da suka yi sun sa ido sun ga an kashe mutane sun zira ido ba abin da suka yi so ya akwai wanda ya sai jami'an tsaro shi ne kuma ka sani cewa kullum abin da yake gaya ma magoya bayan shi kafin wannan zaben cewa shi ke da federal government yana tare da federal government tun da yana tare da gwamnatin tarayya na haka 'yan sanda nasu ne sojoji nasu ne civil defense nasu ne gwamnatin jihar zamara ba ta da wasu jami'an tsaro da ke karkashinta ko karkashin umarninta to saboda me har wannan maganan ma za ta taso su wannan magana ce ta kawai kasan koyaushe akwai abin da ake cewa there is an excuse for failure koyaushe ba a rasa dalili ko a jaraba ko a jaraba za ka ba da uziri in ka ba da jaraba ya ka ce ai malamin ne baya son ka ko ya hanyar da ya fito ba can kun sata ba dole sai ka samu wani dalili da za ka baya so aziz borin kunya ne yake yi saboda duniya gaba daya ya nuna masu cewa apc shine apc kuma duk abin da yake so shi zai faru amma mutanen zamfara sun fito kwansu da kwarkatansu sun gaya ma abdulaziz ba su tare da shi sun gaya mai cewa wannan shi ake ce ma referendum kamar wani abu ne da mutane suka fita cewa ya sani cewa wancan karnin fa ya kau sarki goma zamani goma an wuce lokacin shi kuma mutane sun nuna mai cewa wancan lokacin ba su ji daɗin abin da ya faru ba na ta'addancin da ya assasa a zamfara da yana ji yana gani rashin yin komai da wuri shi yasa mutane suka shiga bala'in da suka shiga a wancan lokacin da ko kudi aka baka ba za ka iya wucewa zamfara ka je sakkwato ba daga guso ba za ka iya tafiya a ba ba za ka iya kuma bin zurmi ba ka ce za ka je jibe ko wani eh, makamanci da haka so wannan eh, mutanen zamfara bakura in particular sun nuna cewa lalle suna tare da wannan gwamnatin ta dr bello muhammad matawalli saboda ci gaban da ta kawo a cikin ƙanƙanin lokaci eh, wannan kai ka sani in da a ce ita bangaren pdp za ta yi biye masu abin da suka yi kai kasan da za rayuka da yawa za su salwanta jiya ma shehu barde mun hira da shi ya ce karya ce kuke yi don shi bai taba zuwa zuru ba mm. kuma ya kamata ku sa hankali in ma za ku zargi mm. shi a matsayin shi nawa zai ɗebo sojoji da zuru kamar yadda aka yi zargi mm. ai buru ta ɗaya ka iya ba soja umarni ya baro bariki ke zo wurin harkar zaɓe so ya ta cewa shi bai shigo da ɗan da ba hasali ma daren jajiburin zaɓe ya sauka airport din sokoto kuma ya kashe mafara kuma mm. after election ya koma mm. to ta ina ya haɗu da 'yan ta'adda to kaga wannan na farko dai magana cewa a baya ya kawo sojoji mun san an yi zaɓuka kala-kala a kasar kamar 2019 ma kamar yanzu zaɓen ikiti da aka taba yi mm. kowa ya san yadda aka yi militarizing election ɗin a ikiti zaɓen oshun ma haka so magana cewa 'yan siyasar apc su yi amfani da sojoji ba sabon abu ba ne abu ne da ya faru a wasu jihohi ba wai a zamfara kaɗai ba sannan mu a nan a nan zamfara mu muka san shehu bardi ba kowa ba ne illa ɗan ta'adda wanda kawai siyasa ta jashi a waccan tafiyar ta abdulaziz yari har ya zo yanzu yake ganin cewa shi ya kai da ya yi abubuwan da ya ga dama amma ni na gaya ma mala anas ni ina birnin tudu kuma ya ganni. na gan shi ƙarshe ma sojoji da suka zo suna kama wasu yara da tag na pdp agent na je na yi confronting dinsu kuma har ya zo ta gurin yana ce ma sojoji kar su sake su su kowa to in bai da kwalabo da su in ba ya tare da su ya zai ba su umarni Thunder Blows Online TV. Thunder.